yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da biyar ga watan januari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shi ne kasan na saba'in da biyu daga cikin jerin tafsirin kasusuwan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka wa wataki ba alƙur'ani mu'ujizar mu'ujizoji don gama ba su manta ba muna cikin suratul baqara ne kamar da muke faɗi kullum suratul baqara ta sauka a madina ne madina babban birni ne wanda ya tattaro mutane mabiya al'adu daban-daban masu aƙidoji iri-iri ƙungiyoyi da ɗariƙu mabambanta juna madina cibiya ce ta kasuwanci madina cibiya ce ta mulki madina kuma cibiya ce ta shiga da ficen al'umma iri-iri shi yasa suratul bakara ta tattaro duk waɗannan nau'uka baki ɗaya a inda ta magana dangane da ainihin zaman muminai ta tattauna dangane da tsantsar mushrikai kafirai sannan ta ci gaba da magana dangane da munafukai maganganun sai kuma suka karke a kan yahudawa da nasara musamman yahudawa da irin makirce-makirce da suke wa addinin musulunci karatu ya yi karatu a inda har muka kai awa ta ɗari da da uku, wato ta suratu bakara Awa ta ɗari da da biyu afwan sawa qulu sufara min nas mun karanta wannan aya mun tattauna fassarata muna kan tattauna wasu hukunce-hukuncen ta lokaci ya ƙure mana sannan na biyu allah cikin arzikin shi ya azurta da ja mana baƙi a tafsirin da ya gabata malam salisu mu'azu da samun makaranta a jami'ar musulunci da ke madina muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarka a cikin haka gare shi da al'ummar musulunci baki da mana umar ɗaya daga cikin malamai ne a makarantar nan shi zai ci gaba da jan baki insha allahu ta'ala da haka malam bismillah daga inda allah yake cewa sawa ya kulu sufaha uminan nasi na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم to lokacin da al'amarin sauyin alƙibla ya faru a madina kamar yadda muka gabatar a baya isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madina ya yi watanni sha shida zuwa sha bakwai idan ya tashi sallah yana fuskantar baitul maqdis wannan fuskantar baitul maqdis da yake yi sai kuma abin ya haifar da sai gungumi da gulman maki daga nau'ukan kafirai baki ɗayansu tun daga munafukai waɗanda baƙaƙen kafirai ne amma suka shigo cikin addinin musulunci kullum suke ƙoƙarin haifar da fitintunu ta hanyar tawar da shubuhohi waɗanda za su taimaka wajen gaza fahimtar da addinin musulunci da waɗanda ke ƙoƙarin fahimta da yahudawa da mushrike da makarantarsu bayan wannan lokaci sai allah maɗaukakin sarki ya juyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ya juwa ya ci gaba da fuskantar alƙibla ta ka'aba to kuma shi kenan madadin yahudawa su muna cewa ai mutumin nan ya dawo kan alƙiblar ba a lokacin da ya zo garin nan amma a wannan lokacin da ya zo yana fuskanta alƙiblar bauti na kadis sai suka rinka cewa a tun da ya dawo zuwa ga alƙiblar mu to kwanan nan ma zai dawo kan addinin namu a daidai lokacin da su kuma munafukai suna cewa to ya ruɗe da yana makka yana kallon ka'aba yanzu kuma ya dawo madina ya koma yana kallon baitul maqdis su kuma mushrikai suke cewa to in ya kasance makka da yake kallo ka'aba da yake kallo ba yana makka idan daidai su ne yasa ibadta idan kuma baitul maqdis ita ce daidai to me yasa a ba bai fuskance ta ba don haka muhammadu ya rasa inda zai fuskanta wajen bauta a ubangijin shi to waɗannan maganganu gaba ɗaya sai allah ya tattara masu yin ya kira su da lakabi guda Sunayensu su dai sunaye ne munafukai yahudawa mushrikai amma sai allah ya ce sawa kolu su faha nasu. yanzu ka ji wawaye daga cikin mutane sun ce ma wallahu an qiblatihim lati kanu alaiha me ya karkatar da su ne ya raba su daga alƙiblar da suke akanta wannan ishara ce da Allah madaukakin sarki yake akan abin da za su faɗi tun kasuwar su faɗi din kuma suka zo suka faɗi din shi ya sa wuta adili da cewa sawa ƙolu su fahau wawaye daga cikin mutane za su ce kaza kuma suka zo suka faɗi din sai Allah ya ce kullin mashriq wal maghrib kace gabas da yamma ai na Allah ne yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim kuma Allah na shiryar da wanda ya so zuwa ga hanyar da take ita ce daidai Allah madaukakin sarki shirya da mu hanyar da ita ce daidai saukar wannan aya ba da jimawa ba su ga yahudawa suna faɗin ire-iren waɗannan maganganu mushrikai na faɗi munafiqai suna faɗi wannan su ya ƙara tabbatar da mu'jiza ta alqur'ani akan cewa lallai idan Allah madaukakin sarki ya faɗi to babu makawa ainihin sai ta faru malamai suka tattauna dangane da matsalolin da inda ku ba mun hoto su a baya sai dai jirwaye nake dan so in musu ne. shi a wace sallah ce aka fara juwa ainihin alƙibla domin ruwayoyi sun zo wasu sahabbai sun ruwaito sallah azhar wasu sun ruwaito sallah la'asar wasu sun rawaito sallar asuba ne abin da ya faru kowane sahabi ya ba da labarin iyakacin abin da ya gani ne amma gaskiyar lamari abin ya faru labarin bai kai wa wasu ba sai a sallah asuba kenan tun kafin sallah asuba an sauya alkibla abin ya faru tun kafin sallar la'asar don haka wasu sai a sallar la'asar ne so gani abin ya faru tun kafin ainihin sallar azahar don haka sai a sallar azahar ne wasu so gani kuma ga kowane sahabi sai ya je ya ba da labarin abin da shi kacin abin da ya gani kenan don haka malamai suka zo suka tattauna don gani da cewa shin to takamaimai wacce sallah ce daga cikin sallolin gaskiyar lamari magana da malamai suka fi rinja a kai ita ce sallah azhar abin ya faru ne dokar ta sauka ne kafin sallah azhar a sallah azhar annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ga biyu alqibla masu ba da labari suka je suka ba da labari wasu suka je suka ainihin ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallar la'asar haka har zuwa ainihin abin da ya faru a sallah asuba wasu suka je suka ba da labari a wasu masallatayya wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya taimake ni. bayan wannan sai matsala ta gaba wadda malamai ainihin suka tattauna cewa shin wace tazara annabi sallallahu alaihi wasallama yake yana yin sallah a madina yana kallon bauti na kafin ya koma yana kallon ka'aba na al'amari kamar da kaji hadisi ya bayyana hadisin yana cikin bukhari ne cewa watanni sha shida ne zuwa ainihin sha biyar eh, watanni sha shida zuwa ainihin sha bakwai nan wannan juwawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ya daina fuskantar wato ka'aba ya koma yana fuskantar baitul maqdis shi ijtihadi ne wato ra'ayi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama da fahimtar shi da wadda ya haka ne domin ya jawo hankalin yahudawa cewa ai kun ga addinin ma nawa da naku akwai inda muka haɗu da bana tun da gashi yanzu hannu ba na fuskanta alƙibla ko wasu malaman haka suka yi fassara cewa ra'ayin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne wato ba wahayi ne daga cikin waɗannan malamai akwai ikrima da al'imamu abul aliya daga cikin malaman tabi'ai wasu malamai kuma kamar su al'imamu tabari su cewa suka a an bawa annabi al'amarin a hannun shi ne in ya ga dama ya fuskanci alƙibla bauti maqdis in kuma ya ga dama ya ci gaba da fuskantar ka'aba to sai ya zaɓi cewa bari ya fuskanci ainihin alƙibla ta baiti maqdis a wannan lokaci al'imamu zajjab ya aminci da wannan magana sai ya ce har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi haka ne don ya gwada hankalin mushrikan makka magana ta uku wadda mafi yawancin malamai a kanta suke kuma ita ce daidai ita ce ba da ra'ayi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya juwa ba kuma ba zaɓi aka ba shi ba doka ce duk da yake dokar karraba ta bayyana a ƙur'ani na cewa ya bar fuskantar ka'aba dawowar shi a madina ya ci gaba da fuskantar Baitu, maqdisi don haka waɗannan malamai suka yi ainihin hujja da inda Allah yake cewa wa ma ga al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi ai al da da kake kanta ba mu ainihin wato sanya ta babbar sai don mu gane su wane ne za su dawo su bi manzo daga waɗanda ainihin za su ɓangare mushi ma'ana kenan ita nan alƙibla ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fuskanta baitul maqdis wane ne ya ɗora shi a kanta Allah ne ya ɗora shi a kanta don haka yanzu da ya dawo ce mushi ya fuskanci ka'aba umarnin Allah ne ya yi kuma can dokar Allah ce ta sa bar haka saboda haka gaskiyar lamari daga cikin waɗannan malamai akwai malaman sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya tsara musu yarda wannan magana ita ce daidai doka ce Allah madaukakin sarki ba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya bar wannan alƙibla ta ainihin Baitul Maqdis ya dawo alƙibla ta Ka'aba da haka ma ainihin kuma malamai sun tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa dangane da wannan aya daga ciki akwai masa'il na usul suke cewa fi hadhihi al-aya dalilun wadi'un ala anna fi ahkam Allah ta'ala wa kitabihi nasikhan wa mansukha ina karantowa ne daga al-jami'u li ahkam al-Qur'an wallafar al-Imam al-Qurtubi mas'ala ta shida Qurtubi yace wannan aya dalili ce karar akan cewa ashe hukunce hukuncen Allah waɗanda suka zo a cikin ainihin wato littattafan shi har da alkur'ani akwai dokokin da suka shafe wasu akwai kuma dokokin da aka shafe su ma'anar sahmin awatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw babu wata aya da za mu ainihin shafe ta ko kuma mu sa ka barta ko ka manta ta sai mun zo da irin ta ko kuma wadda ainihin ta ta malaman musulunci duk sun haɗu a kan haka in ba wasu 'yan tsirarru kamar yadda bayani ya ta can a baya waɗanda suka fandare cewa dokokin allah bai yi wa wata ta shafe wata amma mun bayyana kuskuren da ke tattare da wannan magana domin ai su kansu littattafan allah wasu sukan zo su shafe wasu kamar yadda ainihin injila ta zo ta shafe da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da suka zo a cikin attaura da alkur'ani kuma ya zo gaba ɗaya sai share su gaba daya ya zama babu wani littafi wanda za a yabi da shi a matsayin littafin allah saukakke har duniya ta tashi karɓaɓɓe sai alkur'ani allah maraukacin sarki ya taimaka sannan malamai suka sake cewa wannan maƙauban ala jawabi muslim sunna bil qur'an har yau kuma wannan ainihin wato ara tana nuna kenan ashe alkur'ani zai iya zuwa da hukunci wanda yake sunna ta zo da shi amma kuma sai alkur'ani ya shafi ainihin da sunna yace wa zalika anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallallahu salla ila baitul maqdis wa laysa fi zalika qur'an ai kun ga lokacin da manzon Allah yake fuskantar baitul maqdis yana sallah babu wata ara alkur'ani da ta sauka kenan suna ce ta tabbatar da sallah a fuskanci na maqdis amma lokacin da aka zo za a koma ana fuskantar ka'aba menene ya sauka alqur'ani ke kenan alqur'ani yana shafi sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace falam yakun al illa min jihati sunna daga sunna ne aka samu hukuncin cewa a fuskanci baitul maqdis thumma nusikha zalika bil qur'an sannan su aka zo da alqur'ani aka shafe da hukunci wala hada wa kun kunta alaiha bi ma'ana anta alaiha الثامنة فيها دليل على جواز القطع بخبر واحد وما آه دليل لأكن سواه labarin mutum ɗaya ko hadisin mutum ɗaya ya isa a karɓe shi kuma a hukunci da shi yanke wa zalika anna istiqbal mauti maqdis kana maqtu'an bihi min ash-shari'ati indahu nan dai kaga cewa a fuskanci baitul maqdis to shari'a ce wanda yake tabbatacciya a wurin musulmi a wannan lokaci kuma inna ahla quba mutanen quba inda kuma ta mun karanto hadisansu a karatuttukan baya lamma atahum al'ati yayin da wani mutum ɗayan rak ya je same su tare da cewa dukkanin su sun gamsu akan cewa ana fuskantar baitul maqdis ne ana sallah amma suna cikin sallah sai mutum ɗaya ya je fa akhbarahum ya ba su labari an al-qiblata qad huwilat ila masjid cewa al-qibla fa an juwa ta zuwa ga al-masjid al-haram zuwa ga ka'aba kubilu kaula sai suka karbi maganar wannan mutum daya wastabaru hawan ka'aba suna cikin sallar sai suka juya suka fuskanci ka'aba fataraku mutawatir bi khabar wahid dukkan su suna da wancan labari na cewa sallah ana fuskantar bauti maqdis ne kuma ma suna yin sallah akan haka Baka, bayani dangane da cewa bauti maqdis ake fuskanta bayani ne wanda yake wazo ta hanyoyin riwayoyi masu dama birjik amma sai suka yi watsi da wannan sai suka ɗauki wannan labari na mutum ɗaya wani mazlumin a halin za a iya kallon shi kamar abin zato ne in aka gwada shi da ɗumbin bayanan da suke da su masu yawa ta hanyoyin mutane gaba ɗaya cewa baiti na ƙadisa ake fuskanta don haka aiki da hadisi wanda yake ainihin na mutum ɗaya abu ne wanda yake yanki malamai sun amintu a farfata amma na wata zula da ake kira wani ƙala ƙato waɗanda da gaske su suka yi karatu su ne suka rinƙa rubuce-rubuce cewa ba a karɓan hadisin mutum ɗaya gaba ɗaya wasu kuma suke ba a karɓe in ya shafi matsalar da ta shafi aƙida ko kuma sifofin Allah ko makamantan haka waɗannan maganganu nasu ba daidai ba ne Allah ɗaukacin sai ke kiyaye hatta su a wasu ha dalilin ala anna man da yablughu an annahu muta'abbadun bil hukm al awwal wata mas'ala da muka tattauna irin ta nan a cikin karatun kitabul qaba'ir a ƙarshen babin sihiri kabira ta uku shin mutumin da yake aiki da wata doka a halin Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabin wannan zamani wata doka wadda ta shafe wannan wannan ibada da wancan mutum yake da waccan doka wadda shi fa bai san an shafe ta ba amma kuma shi yana nan yana ibada da ita shin me za a kira wannan aiki da yake yi ibada za a kira ko ko shirme tun da dai bai sani ba malamai suka ce a nan ibada za a kira domin yana da yaƙinin cewa wannan ita ce doka Allah an fahimta jama'a kenan duk wanda bayani bai kai gare shi cewa doka kaza da kake aiki da ita an shafe ta ba to wanda yake da ita a hannu ita ce doka khilafan liman qala inna al-hukm al-awwal yartafi'u bi wujud an-nasikh la bil ilm bihi sadan wanda ke cewa ai da zaran wata doka ta sauka ka santa ko baka santa ba to waccan da kake aiki da ita ta zama shirme wannan magana ta su gaskiyar lamarin jama'a kuskure ne fa'idar wannan saɓanin shine shin yanzu idan labari ya isa ga wancan mutum daga baya zai sake salloli da ibadojin da yau shi ne fa'idar saɓani waɗanda suka ce ai ibadar da yake yi ibada ce domin uwa abin da ya sani kenan to a fakaice suna cewa kenan ko ba daga baya ba wani ya zo na cewa an shafe waɗannan ibadojin to ba zai ne mai kasuwa don a san da yake yin yana da yake waɗanda ke cewa kuma saukar waccan doka duk da bai da masarwar ta sauka ita sabuwar to saukarta ta kashe wannan da yake aiki da ita kenan suna cewa wanda ya samu bayanin sabuwar dokar to zai kirga adadin kwanaki da adadin ibadojin da yayi domin ya sake su waɗannan matsaloli matsaloli ne waɗanda yake na hari amma abin da yake daidai shi ne Allah madaukakin sarki ba a kallafa mutum sai abin da Allah ya sauƙaƙe mishi na masanwar ibada ko makamancin haka العاشرة مسألة تقوم فيها دليل على قبول خبر واحد وهو مجمع عليه من الصلف معلوم بالتراتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ولاته ورسله آحابا من الآفاق وأن الكراتو بمك الجماعة هنا تضبط بالسوى إن دي متن باب براني تزاع يكر الدم على من تنقو صلف الصالح سنحك أكن هكذا من أبني ون دي كتبتك shi kuma saboda yana daga cikin al'ada annabi sallallahu alaihi wa sallama tura ɗaiɗaikun mutane domin isar da saƙo zuwa ga ɓangarori na duniya masu yawa biyu allumin nasa dina da cewa na je karantar da mutane ka ba addininsu mutum guda ne kaga duk abin da ya zo musu da shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shi shi kadai wajibi ne su ansa فوابلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي في فإسر مصر بساء أن النبي سواء النبي أنت أي كذا كل أنت أبر كذا الحادية عشرة مسألة تقوم صعبة وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء وأن الكراتين دلت لنا نونا من كراتين القرآن وكما وحيي دبيقوتنا القرآن سلسا لسكي فوقاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال halin ba da halin sannan kuma Allah madaukakin sarki na saukar da su ne bayan wani hali su a saukar bayan wani lokaci su a saukar ba a lokaci guda ba ala hasabil hajati bihi ala hajati al'ala hasabil hajati ilayhi da gwagwado da bukata ta kama hatta akmala Allah dinahu hasu da Allah ya cika wa annabi addinin shi kama kana kamar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wannan ishara ce akan kai ma malami haka za ka haƙura kana ta karantar da mutane kaɗan kaɗan har a kai lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai sa a sauka ko kuma a samu cikakkiyar fahimta abin da ake so a fahimta na saƙon addinin musulunci biyar da kake da hamasa su fahimta ka bi su sannu sannu har ya kai ga lokacin da za su iya fahimta sannan kuma za ka rinka duban yanayi da hali ba wai duk abin da ka sani za ce a ranar tsaka baka ka juye musu ba akwai abin da ka san shi amma yanayi bai kama ka karantar da su ba sai ka bari su lokacin da yanayi ya kama Allah maɗaukakin sauki ya taimake mu waɗannan hukunce-hukunce dama mun tattauna da dama daga su sai dai na tsaya na yi mana bita su ne saboda an kwana biyu ba a yi karatun ba alhamdulillah yanzu dai karatun ya dawo kamar da aka ji insha Allah ta'ala الله ya وكذلك جعلناكم أمة وسطا نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول من وإن وكذلك جعلناكم أمة وسطا حكما ياكو مسلمين كصن ياكو ما دوكك ور الأمة معنى وسطا كنا الأمة ما دوكك ورد في قوة الأمة درجة لتكونوا شهداء على الناس دوكو أوجدوكم الشهداء جمتاني أرانا القيامة ويكون الرسول عليكم شهيدا كوكو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يظن شهداء أكبر Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata kunta 'alayha ai al da ka kasance a kanta watanni sha shida zuwa sha bakwai kana fuskantar na maqdis ba mu mai da kai kanta ba illa mu na'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai mun yi haka ne ba don yi ba sai don san wane ne zai ci gaba da bin manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan su wane ne kuma ba su juwa ba ba su yi ridda su koma kafircin da suka baro wa in kana illa makabira wa in kanat makabiratan illa ala alladhina hadallah ko da yake mas'alar sauwa alƙibla a bawo da kai daga bautul maqdis zuwa ka'aba al'amari ne mai girma al'amarin yana da nauyi kwarai da gaske sai dai ga waɗanda Allah maɗaukakin sauke shigar da su babu wani nauyi domin dama wane ne ya ce a fuskanci bauti na ƙadis Allah a bisa harshen wa a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam to in dai har kana da imani kana kan shiruwar da Allah maɗaukakin sauki ya aiko annabawa a kai yaddarka da manzo ranar farko ita take tirsasa maka duk inda ya ce a kada sai a kada shi wa in kanat illa wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah ko da yake al'amarin yana da nauyi sai dai ga waɗanda Allah madaukakin sarki shigar da su babu wani nauyi وما Allahu الله ليضيع إيمانكم Allah maɗaukakin sarki bai yi muku haka ba ko musulmi don ya tozartar da imanin ku wato sallar ku. Tambaya ce suka rinka gangarowa to cewa yanzu mutanen da suka bauta wa Allah a watanni goma sha shida zuwa sha bakwai ɗin nan suna fuskantar bauti maƙadis. Suka waye gari suka mutu kafin a samar da komawa zuwa ga kaba wajen sallah. Ina matsayin sallar su to Allah ya ce wa ma kana Allah liyubi'a imanakum ai Allah madaukakin sarki ba zai tuzartar da imanin ku ba abin da yake nufi ba nan sallah domin babu wanda yake iya yin sallah sai wanda yake da ainihin imani inna Allah bin nasi ra'ufur rahim nan dai Allah yana da matukar tausasawa yana da kuma matukar tausayi ga ainihin mutane wannan aya tana ɗauke da matsaloli waɗanda daga cikin matsalolin su ne tattaunawa dangane da ma'anar wasaɓa wasaɓa shin tana nufin tsakatsaki ne ko kuwa tana nufin daraja gaskiyar lamari tana nufin al'umma wadda take da daraja amma wannan baya kore cewa wannan al'umma allah maɗaukakin sarki walau da ita al'umma ce adila al'umma ce ta gari wadda ba ta da zalunci ba ta da takaitawa ba ta da kuma ainihin wato wuce iyaka shi yasa ainihin wato sai al-imam al-qurtubi da yake sai yace al-ma'ana wa kama anna al-ka'bata wasatul ardi kamar yadda ka'aba take tsakiyar duniya kazalika ja'alnakum ummatan wasata to kuma sai muka sanya ku al'umma ce tsaka-tsaki ai an biya anbiya'i sai muka sanya ku ku al'umma annab Muhammad ba ku kai daraja annabawa ba wa al'umma ne amma kuma kun wuce sama kuke da darajar duk wasu al'umma kun ga tsaka-tsakin kenan yana son ya fitar da wasatiyya ɗin ne a nan Malamin ce wani wasatu al'ablu abin da ake nufi da alwasab shine al'ablu abin da yake ainihin wato daidai wa daida wanda yake kowanne daraja sai ce wa aslu hadha anna ahmad al ashya'i awsatuha abin da yasa a larabci asalin abin da aka fi kowanne yabawa shine wanda ya zama tsakatsaki bai ƙetare haddi ba da kuma ainihin gaza ba to shine kenan abu mafi daraja a takaice abin da aka fi yabawa shine abin da yake mafi daraja yake rawar tirmidhi an abi sa'id al-khudri رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناك أمة وسطا قال عدلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكنش يا فسر عينه أمة وسطا بتوى عينه عدلا واتو الأمة بتك عادلة الأمة بتك نقرتتيا قال الترمذي بيروت وما حديث دبا أبو سعيد يتي هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي كتاواني كما حديث hadisi ingantacce ne to malamai sun tattauna maganganu masu yawa dangane da ainihin magana akan ainihin wasa ɗin nan an kai an komo amma dai abinda da yake nufi a wannan wuri shine madaukakiyar al'umma al'umma mafificiya shi ya sa Allah madaukakin sarki zai aminci da wannan al'umma a ranar alkiyama ya sanya su su zama kamar yadda ainihin yake faɗi cewa ainihin za su zama suna shaida akan al'ummomi su kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya manzon Allah ba da shaida a kansu. Hadisi ya bar sahihi a cikin ainihin wato Musnadul Imam Ahmad tare da cewa Bukhari ba ya rawaito makamancin haka. abu sa'idin yake cewa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama yud'a nuhun yawm al-qiyama fa yuqalu lahu hal ballagt ya a kira annabi nuhu a ranar alkiyama a ce da shi nuhu ka isar da sako kuwa fa yaqulu na'am sai ce kwarai da gaske fa yud'a qaumuhu sai a kira mutanen annabi nuhu fa yuqalu lahum sai a ce hal ballagakum nuhu wa nuku azu ya isar muku da sakon Allah sawakulu na ma a tana min naziru mun tun da muke ma wani mai gargadi bai taɓa zuwa ba ba ma wani mun ba mu ba mu taɓa jin wani mai gargadi ko mai wani wa'azi ba kuma a tana min ahadin ba wanda ya taɓa zuwa wani فيقال لنوح to ونوح ka ce ka isar da sako su kuma sun ce ƙarya kake su ne wa'azi ma bai taɓa zuwa wurin su ba ba ma kai ba su ba su ma taɓa jin wani ne wa'azi ba cewa mu dan ya shahadu maka wa yanzu shaidarka akan cewa gaskiya فيقول سيتي محمد وأمته محمد بشيد الأمة قال فذلك قوله إذا النبي نوح محمد دع الأمة سوني ذاتي شيبا قليلي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ita ce fassara magana Allah da yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata li takunu shuhada har zuwa ƙarshe qala wal wasatu al adlu fatuba hawo manzo Allah yake sai a kirawo ku ko al'umma ta fatashhaduna lahu bil balagh sai ku yi shaida annabi ne ya isar da sako thumma ashhadu alaikum sannan ni kuma in yi shaida menene madogarar al'umman manzon Allah akan cewa Nuhu ya isar da sako sune waɗannan ayoyi da suka zo tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshen alkur'ani wuri daban-daban allah yake ba da labari dangane da gaskiya da manzancin ne ƙarshe allah maɗaukakin sauki ya cike alkur'ani da labarin annabi nuhu da sura sukutun da guda إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عذاب عليم Allah madaukakin sarki bayan biyu ya gama ba da labari daban-daban gutsire gutsire gutsire bangare bangare na annabi nuhu sai zai tattara ya ba da jimillar tarihin annabi nuhu yadda annabi nuhu ya wa'azi saman irin yadda yake wa'azin irin lokuta da irin yadda yake bibiyar mutane da irin yadda yake haƙuri yadda yadda yake haɗawa da dangana da addu'a da sauransu waɗannan su ne dalilan musulmi dangane da shaida da ba su iya bayarwa su kuma musulmi in aka waiwaye su cewa to wane ne zai shaida ku akan gaskiyar waɗannan jarabai? sun su ce annabi muhammad shine sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu shi kuma annabi wa zai shaida shi wa kafa billahi shahida muhammadun rasulullah allah maɗaukakin sarki shi ne zai shaidar annabi cewa shi ne manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na haka jama'an musulmi kun ji wannan na daga cikin irin wannan shaida da allah maɗaukakin sarki yake ishara a cikin alƙur'ani ko cewa tun a nan duniya ma kafin a je lahira wannan al'umma za su ba da shaida Allah ya karba an abul aswad qal annahu qala abul aswad tabi'i ne yace أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض na isa madina sai na sami cewa annoba ta rashin lafiya ta afko wa madina samun ya mutu na mautan zari'a mutane na mutuwa ɗawa bayan ɗawa mutuwa cikin gaggawa da la'asar wannan ya rasu an kai shi an dawo magariba ma wannan ya rasu wani wawo kwanan keso an kai shi ana bawa wannan haka mutuwa ɗaya bayan ɗaya annoba ta faru a madina فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله anhu sai na samu wuri na zauna a wurin umar allah kara mushi yarda famar rabbi jina zacin kun ji dalilin da ya sa ya kawo wancan shimfiɗa mutuwar ta yi yawa ne ba ka zauna sai ka ga gagara ba a wuce kana shiga cikin gidanka sai a ce fitowa da ya rasu yace ina zama wurin umar sai aka zo ba a wuce da gara fa usmiya ala sahibiha khaura jama'a suka faɗi alheri suka ba da shaida ta alheri game da wannan gara fa qala fi sai na umar yace wajabat ta tabbata ثم مر بأخرى ana zaune sai ga wata gawa kuma an zo ba a wuce da ita kun gane hikimar shi ta shimfiɗa farko da tun farko wuce ana mutuwa ba mutu? an gama da wannan sai kuma ga wannan ita ma an zo ba a wuce fawasi ne alaiha sharra sai mutane suka faɗi sharri a kanta faƙala umar wajabar sai umar yake ta tabbata faƙala abul aswad sai abul aswad mai riwayar wannan hadisi yake ma wajabar wa amiral mu'mini ran sarki ya dade mecece ta tabbata kala sun ce kuntu kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai yadda ka gina faɗi don nan to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu janna?" musulmin duk da mutum hudu suka ba da shaida ta alheri a kan shi to aljanna ta tabbata gare shi kala Umar ya ce fa sai muka ce manzon Allah wa salafatin ya manzon Allah idan musulmi ya rasu ya sami shaida daga musulmi guda uku za a karbi shaida su qala fa qala wa salafa sai manzon Allah ya ce hadda mutum uku qala fa wa sunan Umar ya ce muka ce manzon Allah mutum biyu in suka shaidan mutum qala wa sunan manzon Allah ya ce za a karbi shaida su ثم sai نسأله عن الواحد kuma da يتسيدي كما بمتنبي منزل الله كما بأينه شيدا تمتن دائما الله أكبر wannan hadisi jama'a yana tabbatar mana da cewa tabbaci hakika ashe ba wai sai an je lahira ba tun a nan duniya Allah yana karɓar shaidar wannan al'umma shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada a alam nasi Allah ya sanya ku ku musulmi mutanen kirki ne maɗaukaka ne masu adalci ba ku da son zuciya a wajen magana don ku da mutane kuma kuma manzo ya da a kanku wannan siffa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta musulmi haka ake neman dukkanin musulmi ya kasance in dai ya shi musulmi ne amma in ya zama musulmi yana da zalunci a wajen magana yana da rashin adalci a wajen babu shaida yana ƙoƙarin samun duk wata dama da ya ci mutunci ko ya zubar da mutuncin wani to kamar ya ainihin cire kanshi daga jimillar wannan ainihin sheba da aka samu daga ainihin Allah maɗaukacin sarki zuwa ga al'umma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba ka jama'a dukkan lokacin da magana ta kama za ka yi to ka yi ƙoƙarin cewa masoyinka ne ko maƙiyinka ka yi ƙoƙarin daidaita zuciyarka wannan wasaƙiyya wannan adalci wannan nazarta, wannan ɗaukaka da mutunci da Allah ya siffanta wannan al'umma ta bayyana tattare da kai shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya rufa wa addinin musulunci asiri aka samu malaman da suka yi ta maganganu dangane da masu ruwaito hadisi da waɗanda suka yi ta maganganu dangane da shugabannin ƙungiyoyi da ɗariƙu ya zama malaman hadisi ne waɗanda ba su wa kowa ƙarya Allahu akbar ya zama saboda faɗin gaskiya an tambayi al'imamu aliyu ɗan abdullahi ɗan madini game da mahaifin shi almajirai suka ce ala gafata malam da bana ce muka bi tana yawo a gari ana cewa wai mahaifinka mutum ne mai rauni ba a karɓar hadisi ne shi sai gyaɗa kai ce kwarai da gaske abin da'ifin salata a hudu anu mahaifina mutum ne mai rauni kan ku karɓi hadisi a wuri wannan yana nuna maka yadda al'umma ta kai matuƙa wajen adalci yayin da aka samu wasu suka shiga riga ta malanta musamman malanta da cewa ta sunna ko kuma ta hadisi amma sai karya ta rinka bayyana a ɗabi'unsu da halayensu sai suka ainihin zubar da mutuncin malaman hadisi sai ya zama malaman hadisi sun shiga cikin rubudin na da ake kallo amma wannan kai ya sa ka kasa zama makaryaci ka tsaya akan gaskiya kuma ka faɗa musu gaskiya kuma ka kafe a kanta idan allah na daukakin sarki ya haskaka zukatansu da karban gaskiya za su iya tantance gaskiyarka daga ƙaryar makaryata sau da haka malaman hadisi na daga cikin waɗanda suka siffantu da wannan siffa daga cikin ainihin al'ummar musulmi malaman akida da tauhidi suna daga cikin waɗanda suka siffantu da wannan siffa wadda yake tsarki ya tabbata ga Allah ba a taɓa samun su da ƙarya ko faɗin magana ta son zuciya a kan wani ba sai dai ba a tsarkake su daga kuskure domin mutane ne malamai ne ba annabawa ba ne ba mala'iku ba ne kuskure na iya faruwa amma ba dai a ce magana ta zo daga bakinsu wadda yake ta son zuciya ba misali al'imamu abu dawuda ya taɓa yin magana a kan ɗauki abubakar wanda ya littafin kitabul masahif wata rana a cikin jama'a ɗan ya ɗata mishi rai sai zazzage shi ya ce ka ba mu yi maƙayyacin banza maƙayyacin wofi ya wartake shi malaman hadisi daga cikin ɗaliban abu dauda sai suka je sai suka ce abubakar makayyaci ne mummunan makayyaci bi shahadati a jesu baban shi ne shi da cewa makayyaci ne ƙwararrun malamai masana da suka je sai suka ce a'a ba zagi ne ba hukunci ne irin na malaman hadisi da makayyaci ba ku da kanku a riwayar kun ce yawo uban shi laifi ne yana yaro uban shi faɗi waɗannan kalmomi a kan shi ba za ku hukunta shi da su ba to yanzu kaga idan ka je ka ce abu da wa ƙaryata al'imamu abubakar ɗan shi don haka ɗan shi makayyaci ne wanda da yawa wasu sun yi kafitalawu wasu sun jingina sun dogara da waɗannan maganganu da aka rawaito abu dawuda akan ɗan shi abubakar sai suka ce makaryaci ne to wannan magana ka ga kuskure ce ta fassara kuskure ne yakan zagi dan shi zagi na ɗabi'a haka imamu malik tsakanin shi da muhammad ibn ishaq ne littafin sira da magazi yakan faɗi maganganu dangane da imam malik saboda sun yi zamani hasaba ta kan shiga tsakani galibi idan aka ce an yi zamani ɗaya galibi a gari guba sai ka ga shedan ya gaza barin malaman su zauna lafiya wannan ya harbi wannan wannan ya harbi wannan sai waɗanda Allah ya kiyaye sai yakan faɗi maganganu akan Imam Malik yana cewa hatini ilmal maula ubayyinu lakum bujrahu wa fujrahu ce ina bobawin nan wai ina maliki ce bobawi wai tsohon bara mai iwayen shi bawi wani amfani da wata kalma ne da ake ce imam malik taimi al-maula to imam malik taun da ake danganta shi zuwa gare su ai ba wala ukun ba wala'u itikin ba wala wala'u ne imam malik iwayen shi asalin kakannin shi mutanen ƙasar yaman ne to lokacin da suka iso madina sai suka kulla abota da mutanen ainihin kabilan eh, da mutane to shi yasa in aka zo sai a ce imam malik at-taymi to sai a ce al-maula to maula tamimiyuna imam malik maula ne gare su to wani irin wala'i din to kaga kalmar kurma ce ma'ana tana iya zama bararren bawa tana iya zama abokin arziki tana iya zama wanda ka musuluntar da shi to shi ibn haka sai ya ɗauki mai ma'anar bawan sai yake zagin imam malik da ita sai ce kadalla ku gaya mun yau barauran nan bawan nan mai bawin nan Ko na karatu ku gaya min gaya muku daidan shi da shirman shi idan yallaku mujrahu wa sujra wata rana imamu malik sai ran shi ya ɓaci game da maganganun da ibn ishaq yake sai ce za ka dajjalin nuna da jajila wannan shaɗanin ne cikin shaɗanu ka ta fara matsalaci kuma har ma kwa damu da shi to yanzu ka ga irin malin malami ne na jarhuwa abin wato irin in suka yi magana a kanka in ta gari ce ka haye idan ta banza ce ka kaɗe to yanzu sai masu riwaya sai suka nakalci wannan kalma na ga zuwa ce ibn ishaq kazzabahu malikun imam malik ya karyata sai a ce a kawo kuskure don daga baya shi ma sai da yaje sai ya shirya ya tafi gidan imam malik ana ba ta malam eh na ji ka faɗi kaza ka gaya mutane faɗa muke zagi na kawai kai ba hukunci ba ne zagi na kai na ɓata maka rai ne imam malik ya ce eh, zagi ne eh bin isa ga duba jama'a jama'a kun ji imam ya ce zagi na yi na yi laifi ne ni ba ba ne ko imam malik ya ce ya eh, ce shi ke to yanzu ka ga yanzu in ka je ka fassara cewa ai imam malik kazzaba ibn ishaq to ga kuskure ne sannan kuma su ɗin wani lokacin kuskure ka iya faruwa domin akwai malaman da yake wasu da yawa sun yi zamani da waɗannan makaryata ne suka bi sukan karyata su akwai kuma waɗanda bincike ne suke yi kamar wata akhiruna kamar wata akhiruna irin su al'imamin zahabi kamar su al'imamin mizzi kamar su ibn hajjir da makamantan waɗannan su za su tattaro riwayoyin mai riwaya ne da maganganun da malamai suka yi su suna duban waɗannan maganganun sai su ga yanzu wacce magana ce wadda za a rinjara a kanta in ka karanta littafin tahzibul tahzib sai ga imamu ibn hajar ya rawaito maganganu da dama akan wani wani ya ce mutumin kirki ne wani ya ce mutumin banza ne wani ya ce mai mantuwa ne wani ya ce kaza waɗannan maganganun da ibn hajar ya zo sai ya tace su a cikin littafin takarin sai ka ji ya faɗi magana wadda ba na shi ra'ayin yake tafi ba a yanzu yana cewa ne khulafatul qawl idan an so a tace magana to ga abin da ba a faɗi sai sa wasu da suka zo suka ainihin littafi suna neman su ainihin ci gyaran ibn hajar kan wannan matsala malamai suke sha a kan su cewa a'a ba daidai bane suka zo suna son su cewa ai gaskiya saboda Allah hukunce hukuncen da ibn hajar ne a cikin littafin taqribut ta'zim na shi ra'ayin ne ya faɗi ba ce ra'ayoyin malamai ba to sai malamai suka ce a gaskiya ba haka ne. suka zo suka rubuta ainihin tahriru taqribut ta'zim wannan littafi ya sha suka wurin ainihin malamai suka sukar littafin ba don komai ba saboda ainihin ire-iren maganganun da ainihin suke kokarin su nuna cewa maganganun da al'imamu ibn hajar yake faɗi a ciki nashi ra'ayin ne to in nashi ra'ayin ne kaga bai sha bamban da waɗancan ra'ayin da ke cikin littafin habibu da habib ba to ce a'a gaskiyar lamarin da nashi ra'ayin da ne kulasa ce sakamakon maganganun da wasu suka faɗi ne shi ne sai ya dubi waɗanne ne ko sa na kawo idan ka buɗe littafin ta habibu ta habibu nan bangare da mutum ɗaya sai ka ga wani malamin kamar da sai sai ce kula da kuɗa wani amintacce ne a daidai lokacin da sai kuma ka ji wani malamin kamar fallas shi kuma sai ka ji ya ce ba'ifu sai kuma ka ji wani malamin ka na bukhari sai ce mun karin hadis yanzu ka ga ba za a yi mutum ɗaya ya zama fiƙa amintacce ya zama manka abinci da kuma zama da isin ko kuma makamancin haka to kada dole ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen ɗayan abu biyu ko dai bai tabbata zuwa ga malamin da aka danganta gare shi ba don kuma ya kamata ka san wannan ma'ana an ce wane ya ce wane magareci ne sai a bincika sai a ga ai magana ba ta tabbata ba to ka ga yanzu tun da ba ta tabbata da gani shi ba za ka ci gaba da danganta a gani shi an fahimta kenan yanzu wannan hukuncin da aka danganta gani shi ya zama kuskure ko kuma ya tabbata din abin da aka faɗin daidai ne amma kuma in ka zo cikin ibn hajar a cikin takaribu sai ka ga ba wannan magana ya zaba ba a daidai lokacin da sa iya ce shuka fallatu ya ce munkar shi kuma ainihin ibn hajar kuma ya tace maganganu sai da biya karkata ga maganar fallas sai ka biya ce munkarul hadis maganar ta nasa'i a kaddara ta tabbata nasa'i ya yi ta ta zama ne kenan ta zama kuskure akan wannan mai riwaya muna kawo mana wannan ne don in tabbatar mana da cewa ba a tsarkake su daga kuskure suka iya kuskure amma dai suna da adalci wajen magana amma kowa ya tabbatar da cewa ba su da son zuciya saboda rowa na ya bata musu rai saboda wane ba dan kungiyar su bane saboda wane bai kaza ba saboda kaza saboda kaza a'a suna kalmomi ne na adalci shi yasa Allah ya tofa albarka a cikin waɗannan maganganun nasu duk duniyar ilimi ta gamsu da maganganun da suke faɗi a cikin kasar nasu wa kamalika da annakun ummatan rasata. ni ta komi shuhada a alam nasi Allah ya ce haka muka sanya ku ko al'umma ce na ɗaukakiya don ku zama masu shaidar mutane tun daga duniya har lafira wa yakunar rasulu alaikum shahida ko kuma manzo muhammad ya zama mai ainihin shaida a kanku Allahu akbar. sai Allah maɗaukakin sarki ya kwantarwa da musulmi hankali cewa wa ma ja'alna al-qiblata a kunta alaiha ai ita alƙiblar da ka kasance a kanta watanni sha shida ko sha bakwai ban yi wannan ba illa mun na'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqidaihi sai don jarabawa mu gane wane ne zai bi manzo wani ne kuma zai ba da bayan koma kafirci amma shi kanshi Allah maɗaukacin sarki da kanshi ya san matsalar tana da nauyi ana maka ana falla in ake kallo ka'aba ana wa madina sun ce annabi ya bar kallon ka'aba ya juwa ya fuskanci baitul maqdis hatta nuna sarauni imani tambayoyi za su taso inda muke kallo da kuskure ne yanzu ne daidai to ina matsayin mu da muka kai a makka domin sallah an shar'anta ta tun a makka tun da sallah farilla ba tun a makka an shar'anta sallah farilla tun a makka ina matsayin sallolin da muke tun a makka tun da yanzu an ce a daina kallon ka'aba idan kuwa an ce daidai ce ka'aba tun me yasa yanzu da wani madina kuma aka ce mu kalli alƙiblar yahudawa ga yahudawa mai su ne mana makirci su ne musulunci bita da kuri don haka hatta masu rauni sai da suka raurawa dangane da ainihin wannan matsala to shi yasa sai Allah ya ce wa in kanat la kabiratun illa ala allazina hadallah amma fa al'amarin yana da nauyi yana da wahalar ɗauka sai dai waɗanda Allah ya shirya da su bawa da wahalar ɗauka ne wannan ke nufi a ranar farko da kai imani da manzancin manzon zamaninka to tun daga wannan ranar fa ka ɗaure kanka game da duk abin da manzon ya faɗi ba za ka yi shakka ba shi yasa kuma ga abubakar ne siddiq lokacin da gari ya waye a maka aka ce ai abokin naka ya shararo ta wurin da cewa daren zuwa an ɗauke shi tun daga ɗakin shi an kai shi habbin nan kudus wai har fata mu ma ya gani to shi ne muka ce mun san kai ka ce duk abin da ya faɗa ka amince to shi ne muke so mu ji ma ka amince sai abubakar ya ce ai na yarda shi manzon Allah ne yawwa ka bi abin ishara ai duk wanda ka yarda shi manzon Allah ne a ranar farko to har a abadan rayuwarka duk abin da ya faɗi ba za ka yi shakka ba ko in kanat لكبيرة إلا على الذين هدى الله sai Allah madaukakin sarki ya dawo kwantar da hankalin dangi da yan uwa da abokan arziki da ke tambayar matsayin ibabar da suka yi da da matsayin ibabar da yan uwansu suka yi waɗanda suka mutu Allah ya ce wa ma kana Allah li yudi'a imanakum ai Allah madaukakin sarki da ya haka don ya tozarta imanin ku ba inna Allah bin nasu ma'rufur rahim domin Allah mai tausayi ne kuma Allah mai tausasawa ne da ainihin mutane Allahu akbar Allah yace qad nara taqalluba wajhika fi sama na'am قد نرى تقلب وجهك في السماء فمن ولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون to kafin nan tukuna waccan aya da ta karkare da cewa inna Allah bin nasi la'ufur rahim Allah mai matukar tausayi ne da tausasawa ga mutane Allah madaukakin sarki cikin rahmar shi shi yasa ba za ka taɓa yin aiki Allah ya ɓata aikin ba idan da kuma ta ba wannan ita ce mas'alar da muke kan tattaunawa cikin karatun kitabul iman a cikin sahihu muslim saboda tausayi da Allah yake wa halittun shi hatta kafirin wanda ya kafirce wa Allah yi wa Allah fito na fito wa ƙaryata Allah ya ƙaryata manzannin Allah idan ya aiki nagari sai Allah maɗaukacin sarki sai ya rubuta ana nan ana bakon shi idan ya tuba ya musulunta sai Allah wa ba shi labar wancan aiki da ya ada sarki ya tabbata ga Allah wannan ya sa dattijo hisamu dan hakimu dan hizam wani da cikin sahabbai ya zo ce wani Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ayyukan alheri da nake yi a lokacin ina kafiri ga ni ba musulmi ba ina maguzanci ina sadaka ina yanta bayi yace na taɓa ɗiban raƙuma ɗari na yi musu labtu na abinci na je da raƙuman da abincin duk na sadaukar talakawa sun ci kuma na yi haka ne da nufin ibada sannan na dubi bayi ɗari na ɗanta yanzu wannan aiki ya fi a tutar babu gashi na musulunta sai manzo Allah ya ce aslamta ala ma aslafta min khairu mm. duk allurin nan da kake yi to ka musulunta Allah ya tabbatar maka da shi madalla sai hakimu dan hizamu ya ce to tun da haka ne bari in ci gaba sai sake labtawa ra'uma ɗari abinci ya sake ɗiban bayi guda ɗari ya je ɗantar da su kuma raba talakawa abinci wannan yana daga cikin rahama Allah yana daga cikin adalcin Allah wanda al'adu na daga cikin sunayen Allah kafiri ne fa yi wa Allah fito na fito amma kuma Allah yana duban to amma wancan abin ya yi da nufin ibada ne amma kuma Allah yana da shara'un karban ibada sai ga wanda ya imani da shi sai Allah ya a rubuta a yi dokumentin a adana Allah yana nan yana duban shi in ya karkato zuciyar shi ya karɓi addinin Allah sai kuma Allah ya ce mishi to ga wani alheri da ka taɓa yi ne ma ka manta malamai suka ce duk wannan yana bayyana maka ma'anoni na ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda suke nuna maka rahmaniya ta Allah na daga cikin katafaruwar rahma Allah samar da kayayyakin masarufi a wannan duniya ala haddin sawa da ne da kafiri dukkaninsu suna rayuwa a wannan duniya babu wata kwarkwata ko wani cancaso ko wani fitifiti da Allah yake makala wa kafiri ya dame shi saboda shi kafiri ne babu wani kuɗin cizo da zai shiga kunnen shi ko kuma wani kuda da zai shiga cikin kwanyar kanshi yana fitina shi saboda shi kafiri ne yadda Allah yake azurta mumini haka Allah yake azurta kafiri kaga wannan duk yana nuna maka rahma ne ta Allah amma kuma ta ɓangaren ka kai ne don ka ƙara fahimta cewa duniyar ba ta kai komai a wurin Allah ba domin ba ta kai darajar fuffuken sauro kamar yadda yake cikin hadisi ba kafiri bai samu makwarwar ruwa guda ya sha ba kiran kai na mumini kar ta tsone maka ido Allahu akbar wannan aya hadisi ya zo sahihi cikin sahih Buhari da muslim wanda ya sassara ta wannan hadisi na cewa ra'a anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'a ra'atan min asabi an ji waki ne jama'a aka kamo kafirai maza da mata su annabi sa aka tara su sai manzo Allah ya ga wata mata kamanniya kad furqa bainaha wa bain waladiha an fizge ɗanta ɗan ƙarami an fizge shi an jefa shi wani wuri ita kuma an yi watsi da ita a wuri daban فجعلت كل ما وجدت صبيا من الصبي سيتر بياو تكي أين ولا من كام منه دي إنك تقرأه أخذته سيتر كام وعرف أنفقته بصبرها سيتر يجريشي تنا لوك تسيوا أنتني وجه تدور على ولدها تنا تماما أنت فلما وجدته فإن تسع منات وعلا ضمته إليها سيتر بياو الله أكبر وألقمته صبيحة سيتميك أمش نونو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تكي ومن بجد جد كيدا كونوا عشي من ذا الله هنا قمنتا صحابي سنة قمنتا سنة ذا الله يتي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار جماعة كنت ما تنين بتشاوى هلا تبانو أنت kun ga yadda take tausayawa dan saboda tausayin ɗanta ne da ta gaɗa sai ta rungume shi sai ta duba ta gaba ta gani sai ta ajiye yanzu tana ganin nata matakin farko sai ta ɗauki nono sai ta sa mishi a baki yanzu Allah yace kuna jin za ta iya saka ɗan nata a wuta wajen taqdiru ala an la tatrahahu tana da ikon kar ta saka ɗan a wuta za ta saka shi kalu ma ya rasu da masu suka ce ba zai yi ruwa ba ruwa uwa tana da ikon ta ƙetarar da ɗanta daga wuta kuma ta saka shi ba zai yi ta saka shi ba kana sai manzon Allah ya ce fa na rantse da Allah lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha wallahi Allah ya fi jin tausayin bayan shi fiye da tausayin da wannan mata take wa ɗanta kenan in ka ga Allah ya saka kafiri a wuta ko ba haka Allah ya so ba sai dai haka Allah ya nufa Ka ji kuma an shiga aƙida so daban nufi daban Allah maɗaukacin sarki mai rahama ne don haka Allah baya son azaba Allah baya son keta Allah baya son mugunta amma kuma a cikin ƙabbarar su ta fil azal ya kabbar wasu za su shiga wuta a ƙarƙashin haka ba Allah yana murna ba ne in ka kafirce ba farin ciki Allah yake in aka samu ɗan bid'a ba in aka samu fasiki ya yi zina ko sha giya ko ya kisan kai ba murna Allah yake yana jin daɗi yau an saba mai shi kuma zai yi azaba ba ko ɗaya saboda Allah ba mugu bane Allah al'adlu ne Allah mai adalci don haka Allah maɗaukakin sarki ba a kan ya so ba zai saka wani a wuta sai dai a kan ƙaddara Allah ta bi ta kan wani sakamakon haka Allah maɗaukakin sarki duk yadda zai ya kawar da kafiri daga shiga wuta sai da Allah ya haka tun a nan duniya aka turo manzo ya zo wa'azi da safe yi da rana yi da yamma ya shiga ya fita ya faɗi ya tashi saboda dai Allah ya tabbatar da cewa ka fahimta ka ji baka kafirce ba idan kun fahimci wannan wannan yana nuna tsananin rahama ta Allah madaukakin sarki ne domin in ba zan rahama Allah ba inda ya yi bayan shi gaba ɗaya don me zai turo wani wanda zai zama bai faɗakar da su ba kai sai basu su gama fagamne su an gama kiyama ya dubi waɗannan da ya so ya zuba a aljanna waɗannan kuma da bai so su ba ya zuba su a wuta amma Allah yana son bayan shi gaba ɗaya Allah yana jin tausayin bayan shi gaba ɗaya sai dai kuma domin hikimar Allah ta tabbata sai Allah ya kafirai kuma ya kabbara musu kafirci babu makawa amma duk da haka don ya yanke hanzari a kan su sai da ya turo bayi suka rinka musu sharhin cewa kaza ba kyau don ya zama Allah yana da gamsashiyar hujja azabtar da su da haka Allah rahimu ne na daga cikin wannan rahmaniya ta Allah maɗaukakin sarki bayan ya turo manzannin duniya fa haka a ranar alkiyama kuma zai tura wa'ilan waɗannan manzannin su shiga cikin gidan wuta domin mai domin su lalubo waɗanda rahama Allah ta kai gare su a halin suna cikin gidan wuta saboda ne saboda ba su siffanci da siffa ta kafirci ba da waɗannan misalai za ka gane a duk duniya babu laifi mai girman kafirci a wurin Allah amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah yana murna da kafiri idan ya tuba daga kafirci yayi imani da shi fiye da ɗayan ku da dabbar shi ta subuce mishi tana ɗauke da guzurin shi da abincin shi ya nemi ta kaf ya rasa ya kwanta gindin bishiya yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi saboda yunwa da galabaita da fidda tsammani ya bula idon shi sai ya ga ainihin dabba a tsaye kuma duk kayan abincin na kai da kai mata tsabka saboda murna sai ce Allah na gode maka kai ne bawa ne ni ne ubangijinka sai ga Allah ya ce ku dubi mutumin nan saboda farin ciki ya yi kuskure ya mai da Allah bawan shi shi kuma ya mai da kanshi ubangijin Allah saboda farin ciki sai ga Allah ya amma Allah ya fi wannan mutumin farin ciki idan bawa ya zo tuba duk kafircin da kai wa Allah duk fasikanci duk bid'a duk sharri duk makirci da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa idan makircin ka ya wuce Abu Sufyana idan makircin ka ya wuce Amr al-As idan makircin ya wuce Hindu amma in ka zo musulunta sannan Allah ya yafe mata Allah ya karɓe ka Hindu bayan ta makirci ta makirci ƙarshen makirci kat ita ta ɗauki nauyin wanda ya kashe wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama wan mahaifi ƙwara ɗaya tilo wanda shi kaɗai ya musulunta a lokacin shi ne hamza manzon Allah yana ji da shi sadauki ne amma ranar da ta zo karɓar musulunci manzo Allah ya ce a ce mata ta matso mu gaisa mu yi ido da ido sai ta ce a je a ce manzon Allah ya mata za ta karɓi musuluncin daga nesa amma ba za ta iya haɗo ido da shi ba don ta mishi laifi manzo Allah ya ce wuce amma kar ka manta da aka kashe Hamza sai da manzo Allah ya ce wallahi sai na kar mutum saba'in madadin Hamza sai Allah ya ce a wa in فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به an zalunce ku in ba za ku iya wasuwa ba to ku rama iya zaluncin da aka yi muku وإن صبروا ولئن صبرتم فهو خير للصابرين فواكي هقولي تلاشيني ده في الجل جديد من هقولي saboda haka jama'a ku dubi misalin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan nan tana dauke da ɗa tana ba shi nono za Allah yake kuna ji yadda take son ɗan nan take jin tausayin shi za ta iya jefa shi a wutan matuƙar akwai yadda za ta kauce to haka Allah maɗaukakin sarki duk yadda zai wa kawar da kai kada ka shiga wuta ƙarshe imam muslim ya rawaito hadisi zan Allah wuce sallallahu alaihi wasallam yace matsayina da ku kamar mutum ne ya kunna wuta yana jin sanyi domin ya ji ɗumi amma sai ƙwari sai suka ta ganin haske su haske wa kawo su amma garin ganin haske kuma sai suka ta afkawa wuta shi kuma mutumin bai kunna wutar don ya ƙona ƙwarin ba sai ya rika tura su yace to matsayina da ku kenan kuna tsalle ba ku shiga wuta na rike kwana ko ina jan kuna sai kun shiga ina rikewa ba ba ku shiga ba Allah ya amma duk da haka in kun shiga ba zan haƙura ba wata rana manzon Allah sai fashe da kuka kuka wilis kuka wilis Allah ya aiko mala'ika jibril haba kana da Allah kuma kake irin wannan kuka na marashi yake ka gaya wa Allah madaukakin sarki ne yasa ba zan yi kuka ba a halin Allah ya bani labarin cewa wata cikin al'umma ta za ta shiga cikin wuta malaika ne zai a Allah sai Allah ya sauka wa annabi wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda ka yi haƙuri za a je lahira za ka gani Allah zai baka dama damar da sai ta faranta maka rai ba wai Allah zai ware wane da wane za a ce shiga cikin wutar duk ina ka ina ka kaje ka kwaso su ne fi fana lafiya da wannan ba za a tara a ce to waɗannan sun yi ta ce eh to ma dalla na gobe. a'a shiga da kanka ka ɗibo su sabon suka ce in ka shiga za ka su ce da alamomin sujuda wuta ba ta cin duk wanda ya bauta wa Allah ta hanyar sujuda ina son ku dubi wannan kalma da ke da manzon Allah rantsuwa ya nannaga ya jaddadawa ya a fa wallah na rantsu da Allah wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha kuna ganin wannan mata tana jin tausayin ɗanta eh tana son ɗanta sai za Allah ya ce na rantsu da Allah Allah ya fi wannan matar jin tausayin bayan shi kana jin tausayin fa? Allah kuma yana jin tausayin bayan shi shi yasa ka dubi idan ruwan sama ya zo gonar kafiri da konar musulmi ta sha idan Allah ya tashi raba arziki mukami, lafiya ɗaya da duk wata baiwa sai Allah madaukakin sarki sai ya ainihin raba sai kowa ya samu har ma Allah madaukakin sarki ya saukar da jarabawa wani lokacin sai zaman nomini ya rasa kafiri kuma sai ya samu suratul zuhruf cewa take ba don ma kada musulmi ko mummune su kafirce ba la ja'alna liman yakfur bin rahmani buyutan libuyutihim suqufan ba kafirai sun samu ainihin gidaje gidaje na zinari gidaje na azurfa ba duk kafiri sai ya samu komi na shi ya fi na musulmi to amma wani musulmi zai ce kai muna bauta Allah amma kuma gaskiya Allah ba mu da talauci ka ba daidai muke ba Allah ya ce to dan haka wani lokacin sai dan yi balance sai dan daidaita wannan aya da malamin ya karanto mana Allah yake cewa annabi sammara taqalluba wajhika fi sama hakika mun ga juyawar fuskarka a sama wannan ya faru ne daidai lokacin da watanni sha shida ɗin nan suke haɗuwa lokacin da annabi ya fara jin tsegoyi da gulmar maki don ka san cewa ko annabi tsegoyi yana ba shi gulma tana ba shi sai dai Allah yana ba shi ƙarfin halin da wani bayi da su me yasa gulma take ba shi saboda ɗan adam ne saboda mutum ne ma ja ba alal misli fa ja'izun alal munafiq annabawa suna jin yunwa sukan ji kishirwa sukan ji bacci sukan ji gajiya annabawa suna mutuwa salawatullahi wa salamu alaihi duk waɗannan insani a tabi'u ne na ɗan adam a ƙarƙashin haka idan aka samu bacin rai ya kai mu annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan damu yunwa kan dame shi bacci yakan dame shi yakan gaji sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wannan irin tsogumi da suke cewa ma wallahu an ta qiblatihim allati kanu alaiha idan akan gaskiya suke danne suka bar alqiblar idan waccan din ita ce daidai danne suka bar ta idan wannan ita ce gaskiya to waccan kuma ba sai annabi ya fara damuwa to in ya tashi sallah a cikin waɗannan watanni sha shida ko sha bakwai zai fuskanci baitul maqdis din yana sallah da gangar jikin shi da komai amma fuskar tashi sai ya ɗaga kasar yana kai kuka ga Allah cewa Allah ga ni na bi umarnin ka ban saba maka ba amma ka share min hawaye tare da cewa aikin Allah ne ya sa shi madadin ya zargi ga Allah to Allah kuma ka sa ni ga abin da kuma zai hana abu addinin ka a sai ya bi umarni ya bi umarni amma kuma yana daga fuskar shi a sama yana kai kukan shi ga Allah madaukakin sarki fitara insaniya ta tabbatar da cewa duk inda mutum yake inda yana nan a tunani na mutum musulmi ne ko kafin yaro ne ko babba matukar yana nan a mutum ba haɗa hankalin shi to yawa da cewa Allah a sama yake da aka zaga ko kafin ne ta ce ban wala ban wala sai haka samu daidai ko kuma inda za a magana Allah sama yake nunawa haka haka abin yake so da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam na inda Allah ya ce fuskanta yana fuskanta ita ce baitul maqdis amma kuma ya tayi sai waza kai yana kallon sama Allah ya ce mishi qad nara taqalluba wajhika fi sama mun ga juyawa fuskarka a sama falam walliyannaka qiblatan tarbaha za mu mai da kai alƙiblar da kake so Allahu akbar sarki ya tabbata ga Allah wannan uslubi akwai nuna ƙauna da soyayya da share hawaye nan take Allah maɗaukakin sauke ce na ga matsalarka madadin a ce shi kenan fayil ɗinka zai zauna a gaban da za mu bincika kai dai ka ci gaba da addu'a ci gaba da addu'a sai Allah wuce kad nara kallo da wajika su sama hakika na ga juyawar fuskarka a sama idan wannan nunin ba nunin ce asali ta jam'i ba tare da cewa mawa hausa muna da ita sai ka ji sarki mai martaba yana cewa lokacin da muka je gari kaza amma shi yana ishara da muɗin din nan ne to Allah madaukakin sarki wa lillahi masalul a'la daukaka baki ɗaya ga Allah take in ka so kaɗan ba kuskure ba ne in ka zo fassara wannan wuri da makamantar shi a cikin alkur'ani in ka ce qad nara taqalluba wajhika fi sama mun ga ka kawo shi da wannan uslubin da kai kuskure ba domin uslubi ne wanda yake sananne ne a harshen larabci hansar da kake fassara ita ma sananniya ce mutum guda yakan kira kanshi da sunan taro saboda nuna kasaita kaga kenan al'adar balarabe ta yi daidai da al'adar bahaushe a nan don kai fassara kalma da kalma ba kai kuskure ba ku karanta muqaddima ta sharh mulhatul i'rab wal nasr al-imam al-allamah al-hariri mun har da sharh duka nashi ne Allah ya ce hakika mun ga juwawar fuskarka a sama falam yalli annaka qiblatan tardaha don haka zamu mai da kai alƙiblar da kake so fawallu waje haka shafar masjidin haram nan take juwar da fuskarka ta fuskanci masallaci mai alfarma wato garin makka kenan wa haifi ma kuntum fawallu wujuhakum shatara ya ku musulmi a duk inda kuke koma ku sanya ku su zama daidai da inda masallaci mai alfarma yake a inda Allah yake umarnin annabi a matakin farko da cewa fawallu waje haka shatarar masjid al-haram juwar da fuskar ka daidai da masallaci ne alfarma Allah ya amfani da shatara a baban kuma babban a nuna maka daga nesa ba zai iya yiwa keke da keke abinda suke kira point to point ya zama ka fuskanci ka'aba ba don haka sai aka ce shatara ai jihar misali yanzu daga nan zawiya idan kana so ka fuskanci inda sakkwato take ina zawiya take da Sakwato? kudu ko arewa gada ko yamma wato idan Sakwato take da zawiya afuwa arewa arewa maso yamma na kenan yanzu ya ka ce maka to ka fuskanci daidai masallacin shehu fuskantar masallacin shehu keke da keke za ta yi to sai ka tambaya yanzu da nake a zaria ina ne masallacin shehu yake sai a ce sokoto ina sokoto take da zaria wanda ce maka arewa to kawai fuskanci arewa yana daga cikin tafanno wato zurfafawa da zakewa da ketare haddi da ainihin wasu suka yi fatawa daga ciki har da suka hau cewa idan ka gano inda alƙibla take a nan misali afirka ta yamma ko najeriya ko makamantan ta sai ka ɗan karkata dama kaɗan me yasa wai saboda yadda suke cewa garin makka ba gabas ne yake ba ainihin najeriya kai tsaye ba gabas ce amma maso kudu kaɗan kuma rikicin ya taso muna jami'a da daɗewa jama'a aka yi ta rikici a masallacin zuwa jihar bayero yan masjidin umma suka zo za su gina masallaci aka yi ta rikici kuma suka zo za su gina suka fara waɗannan su su rusa ruwa waye su su ga waɗannan su rusa ma'ana ga inda gabas take sai wani ya ce eh, to amma a haka ɗin to a ɗan kauce kaɗan dama haka suka daɗe suna wannan fatawar wannan fatawar ba ta da asali jama'a saboda allah cewa yake shafara daga najeriya ina ne maka take gabas to shi ke nan kalli gabas kawai duk inda ya gaske ga sunan gabas to ka kalla iyakacin ta kenan duk inda ya amshi sunan gabas ko kawai ka kalla wannan kallo ko ina kake a najeriya da wanda yake a sokoto da wanda yake a katsina da wanda yake a gombe da wanda yake a lagos da wanda yake a maiduguri duka ina za ka kalla za ka kalli gabas don haka duk abin da ya amshi sunan gabas kawai sai ka kalla shi ne ma'anar shafara za mu zo mu ƙara tattaunawa dangane da wasu ayoyi waɗanda insha Allah ta'ala a karatunmu na gaba kansu ne za mu tattauna domin za a ga Allah ya yawaita magana a kan wa aina ma kuntu wa ma daga inda kuka fito da inda za ku daga shi menene yasa Allah ya ta maimaita waɗannan maganganu dan a nuna cewa kowaɗanne mutane Allah maɗaukakin sarki ya san wasu idan ka dubi mutanen duniya kar alakar su dangane da fuskantar ka'aba a sallah ko dukansu kaba. nau'i uku ne nau'in farko shine wanda yake gashi ga ka'aba yana kallanta nau'i na biyu wanda yake a cikin garin makka amma baya kallon ka'aba kamar da yake na kasa, ko wanda yake fa'ir ko wanda yake kunkariya ko misfala duk waɗannan suna nan a cikin makka don da ka'aba amma ba sa ganin ta saboda tsakani da ainihin ka'aba akwai anguwanni ko anguwa tsakaninsu ko akwai wasu gine-gine ko kuma suna kwari ne ka'aba tana tudu ko suna tudu ka'aba tana kwari ka nau'in mutane na biyu kenan dangane da fuskantar ka'aba a sallah nau'i na uku su ne waɗanda suka callara suka yi nesa su ne waɗanda ba a garin makka suke ba to tun daga waɗanda ke kowane gari har zuwa garinku iyakacin nau'ukan mutanen nan dangane da fuskantar ba. ko dai gata gata to dole ka kalle ta kai tsaye kuma duk inda ka kalla to daidai ne amma in ka sake gata gata ka bauɗe mata to baka da sallah don haka aka hana ka sallah a samanta za mu zo mu tattauna wannan insha Allah domin lokacin da za ka hau saman Ka'aba to ina kake kallo ina kake fuskanta to wato don haka aka hana ka na kan ka ce ga iya inda ka'aba kenan kamar yadda gancin nan yake ko teburin nan to in ka tashi sallah ga nan ka ce ka yi da haka an fahimta idan kana gabar da ka'aba ina ba ka sallah yamma da haka wanda sabon ya tura shi daidai da inda rijiyar zamzam take to rijiyar zamzam tana gaban ka'aba gabas da ka'aba to daga rijiyar zamzam in ka tashi za ka yi sallah ga ka ga ka'abar amma ba za ka sallah wanda yake inda indoran ka'aba yake kuma yana dama da ka'aba ke shi shine ina shine arewa da ka'aba wanda yake arewa da ka'aba shi kuma kudu da sallah wanda yake daidai inda ainihin wato hajar aswad yake to shi kuma in ya tashi zai kalli yamma ne maso ina maso arewa domin hajar aswad yana kan kwana to tun da yana kan kwana ne. idan ka tashi kaga idan ka fuskanci yamma ka kawo da ta da an fahimta idan ka kalli arewa ka tura tuwara da shi da su da ba kai a haka maka yi sama bisa sunan da kuma shi an gwada kudu da kaba shi kuma yana zai sanda arewa wannan ya sa gaba ɗaya kaba sai waɗanda ke jikin ta kowane ka suke kun ji nau'in mutane na farko kenan sai mutanen cikin garin makka waɗanda suke al'aziziya ko shimaliya ko aziziya aljanubiya ko waɗanda suke nakasa ko waɗanda suke misfala ko waɗanda kasunan duka a cikin garin makka suke amma ba sa ganin ka'aba saboda tsakaninsu da ka'aba ya zama wata anguwa ce menene hukuncinsu hukuncinsu shi ma shi ne fawalli waje haka shakara su ma ba su dubi daga nan inda muke ina za mu fuskanta na kaga mutumin da yake misfala? Misfala? to ba saiti ɗaya suke kallo ba saboda misfala kashi uku ce akwai misfala kunkariya akwai misfala ainihin kudai akwai misfala can wajen ainihin hafayo angwani kai mutumin zariya sai ce maka tudun wada gyalle su kowar doka tun waɗannan yanki tun da ba a shiga cikin garin zariya ba ba a shiga sabon gari ba duk za ka iya kiran shaɗi tudun wada amma kaga suna da bambanci kowa inda yake wannan shi yasa hatta a misfala ya ka zan masallatan misfala daidai lokacin da ba ga wannan ya kalli kaza kana shiga wani bangaren na misfala kuma sai ka ga ainihin ya koma kaza da ka tafi kuma mizha sai kuma ka ga gaba ɗaya ranka yaya ne kuma daidai ne saboda mai shakara ne ana neman ina ne inda ka'abar take yanzu wata anguwa ka ka'aba take tun da ana cikin gari ne, to aka fita daga garin kuma ba sai a ce wanne gari ka ka'aba take to mu kuma wanne gari muke naka mutumin da yake jiza inda zai kalla idan ya tashi sallah zai sha bamban da inda mutumin na nagari yake farya zai sha bamban da inda ɗan onaiza zai kalla amma dukkan garuruka ne ke waye da maka za ka ce saboda haka ku kiyaye jama'a Don dangane da tsalla, ba cewa aka so ta yi sitin ina ka'aba take ba sai in kana gaban ka'aba din amma in dai ka rabu da gaban ka'aba ko to shi kenan jama'a yanzu kawai sai dai ka ce ina kake da ka'aba sai a ce ga anguwar ko fuskanci nan ko kun da jama'a shine Allah madaukakin sarki ke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka sanya fuskar ka daidai da masallaci mai alfarma wa haifu ma kuntum abin da yasa a wannan lokacin Allah yake cewa Annabi fa walli haka shatara saboda a Madina Annabi yake ba a Makka ne don haka ba a ce mishi fa walli haka. a al-masjid al-haram ba ba a ce fuska ka ta kalli masa sai ka ce inda daidai da wurin da to kenan yanzu kaga wannan dokar yadda ta zama daidai da annabi ko haka ta daidai da dukkan mu da ke nesa da ka'aba domin yadda annabi yake nesa da ka'aba haka muke nesa da ka'aba a yanzu sai dun nisan ne kawai namu ya fi nashi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wa haifi ma kuntum to sai Allah ya dawo kan mu dukkanin mu musulmi har duniya ta tashi yace kuma musulmi duk inda kuke fawallu wujuhakum shatarahu ku sanya fuskokin ku daidai da ko kuma inda wannan masallaci ne alfarma yake fa innal na utul kitaba Allah maɗaukakin sarki yace ba bi kiristoci da yahudawa su ne suke tsirgumi ba to lallai su waɗannan kiristoci da yahudawa da aka wa littafi kafin ku suka koma suna tsirgumi la ya'lamuna annahu al min rabbihim sai sun san cewa wannan umarnin shi gaskiya daga ubangijinku wato gaskiya ne daga ubangijinku ba ruɗanu ba ba son zuciya ba ce wannan lahu bi ghafilin عما يعملون Allah bai rabka da game da duk aikin da suke aikata ba Allah yana sani a cikin wata kira'a wadda in mun zo tattauna za mu tattauna wannan Allahu bi ghafilin amma ta'malun ko kanku musulmi Allah yana sanu da abin da kuke Allah bai rabkana ba sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah kuma musulmi amin ne zamu saurara insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba a gobe insha Allah karfi hudun rabi za a zo za a ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah